yanzu da muke magana yammacin eh, ranar litinin ne daidai da sha biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na goma sha bakwai daga cikin goron gofara ta littafin al'imam muslim ibn al-hajjaj sahihu muslim allah maɗaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka ya tako da karatun hadisi da aiki da shi shi ne zama lafiya ga musulmi jama'a idan ba a manta ba har yanzu da mu guce da muna karatu a cikin muqaddimar sahih muslim yadda kamar yadda muke bayani a wurare da bana a kuma lokuta na kamantar waɗannan wannan muqaddima imamu muslim ya sun faɗa ne domin ya bayyana yadda su malamai suke aikin tattara hadisai da kuma tafiya hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin yadda suke karɓe da kuma irin yadda suke turewa da kuma su kuma yin haka sa'annan imamin muslim da tafiya ko tafiya sai ya kalla wani kafafaren babu wanda shi ne babin da ya fi kowanne girma daga cikin waɗannan babuka يسمى انتباب الفقه عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وما نقل عن الأئمة في ذلك بسباب التي بيان تولن أثير جمد عيب masu riwayar hadisi da kuma waɗanda ke ciro labarai da kuma bayanan da aka samo daga limaman musulunci game da yin haka ma'ana kamar yadda ne bayani a wurare da dama wannan babu imam muslim ya kulla shi ne domin miyagu waɗanda ke da munanan halaye waɗanda ke da miyagun aƙidu da kuma mutanen kirki amma waɗanda ba sa iya haddasa karatu daidai waɗanda hakan ya sanya ba za a iya karɓar ruwayoyi daga gare su ba al'imam muslim yana ƙoƙarin ya bayyana su kuma in ka fahimci bayanan nan nawa tsawon dalilai guda uku shi ne manya-manyan dalilan da ke sawa malaman hadisi su ci karɓar ainihin wato hadisi a wurin wanda yake ruwaya hadisi ko dai mutumin da yake da wata muguwar aƙida wadda munin ta ya kai munin da ta rikita addinin su gaba ɗaya kamar irin waɗanda muke tattaunawa cewa suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna kile abubakar da umar suna cewa ba su ba su ko kuma waɗanda suke da mummunar aƙuba ta allantar da wani wanda ainihin ba Allah ba ko kuma annabtar da wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko irin munanan aƙudin da muka ji Jabir ibn Yazid al-Ja'fi yake da su da ƙudurta cewa sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya fara musu yarda ba mutuwaye ba sai dai ya takum wannan akidar yaɗaɗɗuwa akida ce ko kuma a akida ce a ƙasar hausa sai a kafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dama hausawa cewa suke wai ba rasuwa kuwaye ba wai fakuwa yi sai ka ga an ce auka za ba baban fasan annabi ya faku ba ne ba ba ku yadda a yanka ta waɗannan maganganun ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu domin mutuwa ba na kafa ba ce ba mutuwa na kafa ce lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai rasu ba Allah ke waye ummata mayyitun wa ummatun mayyitun kai za ka mutu kuma su ma za su mutu kenan mutuwa tabbatacciya ce da lafazin alqur'ani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai zai rasu a lokacin wannan awar ta riga ta sauka a yanzu ku sai da cewa riga ya rasu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to rasuwa da annabi ba kaskanci ba ce don haka in ka ce annabi ya rasu ba ka kaskanta ku ba ba ka kuma yi wulaƙanta ku ba sai dai ka faɗi gaskiyar yadda al'amari yake ne ɗaya mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Tawazi al-Andalusi al-Gharnati Allah ya gafarta mishi cewa yake ولو كانت ma تدوم الواحد مقام رسول الله فيها مخلد ولو كانت الدنيا تدوم ma مقام رسول الله حيا وباقيا abinda zai ya faɗi kenan a cikin usuluri ya ce ba a ce duniyan nan tana bayyana ga wani ba manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wa alihi sallama ba kuma duniya na bayyana ga wani to ba manzon Allah yana nan da ranku da lafiyar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a ƙarƙashin kafa mummunar kalma ko a ce yau manzon Allah ya faku ma'ana yau ba da yau ba jabir ibn yazid al-ju'afi wani kwasir gumin ɗan a ne wanda ya ƙudurta aƙidar raja'a cewa amin ne ba mutuwa ya ba sai dai ya faku yana nan a cikin gudu kuma lokaci zai yi da zai ainihin da ainihin wannan banza ne maƙaryata na mazinata ko azzalumai ne waɗanda sunan fasik ya haifar su wannan ma bai halatta a karɓi ya aure su ba waɗannan su ne jimillar mutane uku waɗanda a dunkule mun karfafa bayanai masu ɗimbin yawa da kuma karkasawa da malamai suka musu ainihin a baya wannan babu da imamu muslim ya kulla ya kulla shi ne don ya cewa shi musulun shi ne ya ƙirƙiri wannan abin sai yake bayyana maka cewa a'a ko ɗaya kafin shi an samu ainihin wato malamai magabata Allah maɗaukacin sarki farfa musu waɗanda ainihin wato suka daɗe suna yin ire-iren wannan aikin yi ta kawo ruwayoyi idan ba a manta ba waɗanda ainihin muka gabatar da su daga manyan wani malamai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙariya jama'a kowa rasu ko yana da rai komai girman shi komai darajar su wajibi ne a ce yayi wa annabi ƙarya don a san ita maganar ƙarya ce a kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu ya kamata mutane su sani ita ta ƙarya ƙarya ce ko da kuwa asalin tabbas Allah ko da za ka dubi kyawawan maganganu masu ɗauke da kyawawan ma'anoni ka ce Allah ya faɗe su ko ka ce annabi ya faɗa matuƙar ba nassin alƙur'ani ne ko hadisi ba wannan fa ce kamar yadda za ka ji ba ce ko Allah na cewa ya yi tashi in ce ka ba hauke kawo ƙarya a idan Allah ya faɗi wannan a ƙur'ani ko a alhadisul qudsi ko ta hanyar hadisin nabawi daga annabi babu inda aka samu wata aya ta kuɗi taimake ka babu saboda aka duk gaskiyar magana idan har ba ta tabbata Allah ya faɗo ta ba idan har ba ta tabbata annabi ya faɗo ta ba to karka bambanta a nan kenan sai ku gane bambantawar da Allah shi ne laifi bambantawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne ne Allah sun sarki ke maka darasin ne na ƙarshe a zuwa a inda muke tattaunawa dangane da ainihin shi al a inda magana ko magana har muka kawo ainihin wato tarihin shi cewa an samu daga cikin manya-manyan malaman hadisi waɗanda ainihin jariri yake cewa na haɗu da jabir ɗan yazid al amma ban taɓa ruwaito komai daga gare su ba saboda mutumin banza ne ya yi imani da cewa aliyu bai mutu ba kuma ainihin aliyu zai bayi ban da nan ta bace na ce alfadin iyal a cikin ainihin wato sharhin su na da muslim da ce to ba ma daga cikin ɗan shi'a da ke da wannan aƙida shi ne ainihin wato ɗan saba'iyya wato mutanen abdullahi ibn saba al-yahudi waɗanda ke ba a warkewa sam aliyu ba mutuwaye ba kuma zai ainihin bawo ya cika duniyar nan da adalci kamar yadda ta cika ainihin da zalunci a nan ne sai na na wata magana wadda muke so in gyaran kuskuren fassarar da ne mata inda aka ce wa kala ba ibn za a yan a ali رضي الله عنه لو جئتنا بدماغه في تسعين سرا لعلمنا انه لا يموت حتى وسوق العرب ضعفا وهو ينا تعزير أيهم علي سي أيهم عبد الله ابن سبا سيكي سوراراكم الله قرياني ما وا أزونا نبطن وركن علي أتكن أيهم واتو فندو كوكنا نباري بدا تفاؤل بل أثبت من بكوا علي ومتي ni san cewa ƙarwa ne aliyu da zai mutu ba har sai ya mulki marabawa ya rinka faɗa su da sandaki yadda yake so sabu kira zalika ibnu abbas ya ka je aka ga ibnu abbas fa qala su ibnu abbas yace la alimna ma zayyadna nisa'ahu wa la tafanna ma lahu kuma aida a ce mun san hakan inda wannan magana da wannan jinduki ya faɗi wa da mun aurar da matan amiru kuma ba da mu raba wa jama'a magwagon su zai ke shi ba ma'ana aurar da matan su da muka yi da kuma ainihin wato raba dukiyar su da muka yi ƴaƴan su da magwagon su ya tabbatar da cewa mun gamsu da cewa ya wasu wannan ita ce ma'amar wannan magana kaulan wahidan Allah madaukakin sarki ya maka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a wani asari barku ta bayan da ina muslim ya gama kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayanin cewa kar a karbi duk wata maganar banza sai an tabbatar da ta ba haka ba a tsale ta sai kuma ce ta kawo mana irin ɗauki ba daɗi da malaman hadisi da cikin ainihin au da u tabi na suka sai da waɗannan matsalolin sai za mu tashi ainihin asari na 64 inda yake wa haddathani salama habda sanan himar a cikin mistarku akwai wanda mistar shi ta ke kai ko da shi ba habda sanan himar biyu akwai wanda mistar shi ta ke da habda sanan himar biyu kawo tambam na fi da ni ni koni san a kuke ba ku alama ne ko hmm? ai ba ba na jin ke ba haddasa na salama ne akwai wanda nake su kai ko kace haddasa na al-humaydin babu salama ba salama wato abin da ya faru <clears throat> sahihu muslim akwai wata nuska ta sahihu muslim ina so zan yi wannan tambayi ne yiwuwa ko a yanzu kai ko masu sauraro da masu bin karatu babu wanda nuskar su ta zo da wannan kuskuren da waɗanda za su bi karatun ko nan da ta hanyar kasusuwa da kafofin yaɗa bayanai na zamani akwai wata nuka ta sahihu muslim a daidai wannan wuri kai ko aka ji habbasa malhumaidi an fahimta wannan ainihin wato riwaya riwaya ce ta al mahal almajirin imamu muslim wannan riwaya kuskure ce riwayar biyu. ita ce ta zo da haddasana salama sannan haddasana al-humaydi to wannan muskar ita ce daidai an fahimta al-imam abu ali al-ghafani al-jiyani yayi wannan ainihin tambihin kuma yana da kyau lallai ne kowa ya kuma da wannan tambihin wannan annawawi ya kawo ta a cikin sharhin sahihu muslim a cikin mujalladin farko fasu na ɗari da sha uku don haka duk wani mai sauraron karatun nan ko da ta kafofin yaɗa bayanai na zamani ne nan gaba zai idan a daidai wannan wurin ka ga na yi humaydi sannan ko ka ga haddasana sufyan wannan nuskar ta tana da matsala domin imamu muslim bai faɗa haɗuwa da humaydi ba imamu muslim ya yi karatu wurin almajiran humaydi wannan na daga abin da ke taimaka maka wajen ka tsara ba mu bambanci tsakanin bukhari da muslim bukhari ya yi karatu wurin al'imam al-humaydi abdullah bin zubair shi ne ma malamin farko da bukhari ya kawo hadisin shi a cikin Sahih al bukhari saboda haka a cikin riwayar ainihin Sahih muslim ta ibnu mahan almajirin muslim ne shi ma to an sami sakatu ne an sami faduwar salama shi ne malamin muslim kai sai sai aka ga haddasa mal humaydi to duk yanda muskar su ta nuna haka to kuskure da take daidai ita ce حدثني سلمة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال الإمام مسلم يكي ما لم يشي موتينا أينهم وفي سلمة ya ba shi hadisi wanda ainihin wato ya samo shi daga nashi malamin al-Imam shi daga Sufyan wato Sufyan ibn Uyayna قال سفيان بن عيينة هيك سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ها؟ آه ممكن ممكن سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث yake na ji jabir yana ainihin ba da hadisai kusan guda dubu uku a jiya ba mun gida jabir ya ce yana da hadisai dubu saba'in ya dawo yake dubu hamsin anan kuma shi ne sufiyan ɗan uwana yake na ji yana ba da labarin cewa yana da hadisai wajen dubu hamsin ma a dubu talatin yake ma asfan illa an azkura min ha shay'an wallahi ni ba zan iya halatta wa kaina an baki ko ɗaya daga cikin hadisan ba wato na ji yana faɗin daga cikin hadisan amma ba zan iya faɗa muku ba saboda ni na san ƙarya ne in haka ba zan iya zama mai yaɗa ƙarya ba wa amma kaza wa kaza ko da kuwa za a ba mu kaza da kaza ko da za a ba mu kaza kuɗi kaza ko darajoji kaza ɗaya cikin waɗannan hadisai na su guda dubu talatin da zan iya ainihin ƙaran muku ba saboda duk na san cewa ainihin ƙarya ne yanzu wannan daga al'imamu sufyan bin uyayna yana nuna ne malaman hadisi tun a ba suna kyamar yaɗa ƙaryar da suka tabbatar ƙarya ce suna fata an gano ko da kuwa ne za su samu saboda haka malaman zamani sai a ƙoƙari a haƙura da talauci da yunwa kar a sake a yaɗa ƙarya balle a yi ƙarya a danganta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال مسلم وسمعت أبا غفار محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حسيرة مكيته قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم قال مسلم الإمام مسلم يتي يمن جنى هكا يمن يبدأ تجد هكا تثبت أسكن بالنسبة صحيح مسلم a wannan wurin da cewa kala muslimin shi muslim din ne ne littafi to wannan magana tawo ko ɗaya daga cikin almajiran su ne masu ko wannan ainihin littafi suka faɗa haka yakan faru haka almajiri yana cikin riwaya in aka je wata gaba sai sake maimaita sunan malami na fata an gwani ko kuma ya zama shi muslim ne da kansu rubutu-rubutu da ya zo wata gaba ko ƙara sa ƙalan musulmin malamai sukan yi haka domin Allah da kansu na kan yi haka a cikin alƙur'ani yau da hadha ta yanfa'u a sabu ko sabiquna shirku ina fata an gani imam ya yake wasa ni uku a ba fa'an na ji malamin na mai suna abu fa'an muhammad ibn amr bin razu qala malam muhammad dan amr mutumin rai yake cewa sa'altu jarir ibn abdul hamid na tambayi na wa malamin mai suna jarir dan abdul hamid fa kuntu sai na da shi al harith ibn usaira makitahu ala gafatta ma hakira ala gafatta malam ko ka taɓa haɗuwa da mutumin nan mai suna al harith dan hasira qala na'am yace kuma da gaske na haɗu da shi shehun ɗaurin da sukut duk ne mai yawan shiru ba fi da yawan magana bisirri ala amrin azim amma yana da taurin kai akan wani mummunan abu haka dunkula magana ainihin ya faɗo ta wadda insha Allah ta'ala za mu zo mu ainihin safara wannan amrin azimin din amma ya kamata mu ji wa ne shi wannan ainihin wato alharu dan basura din hakikanin sunan su kenan alharis dan hasura al-azzi wato dan kabilar banu azzi abin nu'man al-kufi mutumin kasar kufa ne za ku ga mafi yawancin waɗannan maƙaryata masu wannan muguwa a kuba za ga mutanen kufa ne ɗan shi'a ne rawafin masu zagin sahabbai ne ina an ba yake cewa rawa'in zaid bin وأبي صادق الأبدي وجابر الجعفي وسعيد بن عمرو بن أشوى وغيرهم هذه معلمان سبقتي هبدا وانسان جابر انسان ينضم لأكيد الرجعة وروى عنه عبد الواحد بن الزواد والثوري ومالك بن مغول وعبد السلام بن حرب وعبد الله بن منير وجماعة قال أبو أحمد الزبيري كان يؤمن بالرجعة wannan da aka ce dattijo din nan mai rashin magana amma yana da taurin ko kan wani mugun abu ta ji a mugun abin shi yana da aƙidar raja'a shi ma ya yarda da irin wannan aƙida yadda malamin shi jabiru yadda da ita cewa aliyu ba mutuwa ya dago baye wa qala ibn ma'ud ibn ma'ud yace ne ma'ana shi ma yana da ainihin wato aƙida ta wannan maslub wanda muka ji jiya cewa an kamo shi yana da'awar irin wannan mugunyar akubar daga ƙarshe bayan yana da'awar cewa shi annabi ne yana da'awar shi sharifi ne wuta ba ta cin shi wanda aka gicce shi to yana da aƙida irin ta wannan sai ce amma suka sai dai ba a ba a kama shi da wata ƙarya ba amma dai yana da wannan akida ينسبونه <coughs> ila khashaba خشبة zaid ibn ali allati سلب alaiha wa qala an-nasa'i thiqa hatta imam an-nasa'i sai ce amintacce ne wa qala abu hatim laula anna thawri rawa anhu la taraka hadithu ko la turika hadithu al abu hatim ar-razi baban abdurrahman yace baban imam sufyan ath-thawri ya taɓa ruwaito hadisi da gare shi ba to babu an yi watsi ba ainihin hadisin sai dai ina son ku gane a nan fa adalci ne na malaman ahalus sunna suke bayyana hakikanin abin da ke tattare da mutum shi da kanshi sai su ce fiqa amintacce ne ma'ana ba su tuhunce shi da wata ƙwarya ba amma ba muguwa aqidar da yake da ita wannan yake nuna maka yadda malaman ahli sunna ya kamata su zama dan akwai bambancin ƙungiya tsakaninka da wani ko akwai bambancin wata fahimta tsakaninka da ne to in yana da wani mugun abu shi mugun abin kaɗai za ka faɗi ba za ka ƙara ba ba wai kawai saboda yana da wata muguwar aƙida don haka kuma sai ka tarkato hatta abubuwa ko kuma halaye da ba nashi ba munana duk sai ka jibga mishi a'a kaga sun tabbatar da yana da muguwa aƙida ta raja'a amma wajen nagartar magana fa ba su tuhumce shi da ƙarya ba wannan ke sa duk abin da malaman suka faɗi sai a yadda wani sai ka sun ce makayyaci ne kuma rafidi ne ne zagin sahabbai ne amma kaga wannan da babu ƙarya a cikin su da ce makayyaci ba ina fata an gane wa qala ibn adiy al imam ibn adiy al jirjani cewa ya ammatu marwiyat al kufiyyin anhu fi fadail ahli al bayt wa idha rawa anhu al basriyyin فروايتهم أحاديث متفرقة وهو أحد من يعد من المحترقين بالكوفة في التشيع وعلى ضعفه يكتب حديثه وقال الدار قطني شيخ للشيعة يغلو في التشيع الإمام ابن عدي يتي باكي اير رواية الماجريش متانا كوفة في كيوية باكي اير رواية game da falala ahalul baiti ne kawai ma'ana ka ga maganar da malaman hadisi suke cewa na daga cikin dalilan da ake kin karɓar ruwaya a wurin ɗan bid'a in ya zama kawai yana ruwaito abin da ke wa ƙungiyar shi baya yace amma mutanen basra ruwayoyin hadisan da suke ya daga gare shi waɗannan daban-daban yana ɗaya daga cikin waɗanda mutanen kufa ne da aka ainihin wato suka yi zurfi akan wannan mummunar aƙida ta shi'anci imam dara kutun ya ce malami ne na yan shi'a kuma yana da zaƙewa a cikin shi'ancin nashi wa qala al-ajurri an abi dawuda al-imam al-ajurri ya karɓo magana daga al-imam abu dawuda abu dawuda ya ce shi'i wannan ainihin wato mutum al-harith ibn hasira dan shi'a ne saduqun sai dai kuma mai gaskiya ne kun ji irin kalmomin malaman ahlus sunna yadda suke da adalci wannan duk yana tarbiyyar ka kai ɗalibin ahalus sunna akan cewa saɓanin ƙungiya ko aƙida da ke tsakaninka da mutum duk yadda mugunya aƙida shi take kar ka sake kai mishi ƙarya abin da za ka faɗi ya zama gaskiya ba shi an tabbatar da cewa na'am yana da guluwi yana da zaƙewa yana da wuce wuri a shi'anci amma a wajen sidikun lahaja gaskiya fa yana da gaskiyar magana adalci kenan wannan yana daga cikin ainihin siffofi na malaman ahalus sunna waɗanda suka gabata Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to kun ji wannan mutum kenan to wani al'amari ne mummuna yake dogewa a kan shi ga shi ne yake cewa wa huwa al-imanu raja'a yana da imani da cewa aliyu ba mutuwaye ba zai dawo wal hudu fi tashayyu sannan kuma yana zakewa wajen ainihin goyon baya da yake wa ahlul bait kama sabaka fi tarjamati wal ma'ana ma'anar wannan magana annahu la yatubu an aqidatihim fasida sam baya tuba daga wannan mummuna aqida tashi bal huwa mulazimun laha yana nan ya rike wannan aqida gam wa mudawimun alaiha kuma ya dimance ta titir ya kiya bare ta amma dan magana ba shi da magana ma'ana silent killer yana nan zubin amma akwai muguwa a shi ne aka tambayi wannan malami ji karara ya ce gaskiya na haɗu da shi dattijo ne za ka ji shi zubin ba baya surutu ba ya hayaguwa amma yana da kafiya akan wannan muguwa a aƙidar tashi to sannan kamar yadda jiya nake faɗi nake mai maimaitawa malaman nan da ke faɗin halayen waɗannan mutanen ka jifa ba wai sun karanto ne a wani wuri ba a'a sun haɗu da waɗannan mutanen ne gashi nan Muhammad ibn Amr al-Razi ce na tambayi malami na Jarir dan Abdulhamid ka haɗu da Al-Harith dan Hasira sai ce gaskiya na haɗu da shi saboda haka ku kiyaye ku ɗaliban ahlus sunna idan har kana son ka zama malamin hadisi idan wata matsala ta taso ko kuma wata mugunya aƙida ta taso game da wani kar ka tsaya kawai ga abin yana faruwa a zamanin ka wajibi ne ka je kai bincike bincike da kanka yadda zai zama duk abin da zaka faɗa baka faɗi ne ba gudu ba ja da baya duk yadda magana za ta ba za ka dawo ka ce ka janye waɗannan maganganun da kai akan wani ba saboda ka gane cewa ba haka ba an fahimta sannan kuma za ka yi maganganun ne kana mai jin tsoron Allah akan in fa kai ƙarya to za ku haɗu da Allah ba wai za ku haɗu da wanda kai wa ƙaryar ba Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب ذكر أيوب رجلا يوما الإمام عبد الرحمن المهدي يا كرقود جمال من شحماد بن زيد hamadu dan zai yace zakara ayyubu rajulan ma wata rana malamin mu ayyuba sakhtayani ya ambaci wani mutum faqala sai yace lam yakun bi mustaqimin lisan wannan mutum ba shi da tsayayyen harshe abin da yake nufi yana da maganganu waɗanda masu tufka da warwara ko kuma yana ƙarya wa zakara akhar sai shi ainihin malam ayyuba sakhtayani ya sake ambatan wani mutum faƙala sai ce huwa yazidu fi ruqab shi kuma yana tsara awo ma'ana yana ƙara ainihin wato abu daga yadda yake ma'ana a wajen rubutu wancan a wajen magana yana ƙarya wannan kuma a wajen rubutu yana ƙarya me yasa imam muslim ya kawo wannan domin tabbatar da maganganun da muke cewa hatta malaman hadisi sukan ambaci maƙaryata kuma su fallashi ƙaryarsu saboda haka ya kai ɗan uwa mai sauraron mu wanda kake sauraron mu ta harkar hausa da muke magana karka ji a ce wani abin da ya faɗa ƙarya ne wani maƙaryaci ne wannan hadisi bai tabbata ba ka ce wannan kuma wani abu ne wanda su albani ɗan salafiya suka ƙirƙiro mu da mu taɓa jin haka ba shine imam muslim yake ce maka a'a ka ji magabata daga cikin manyan malaman duniya waɗanda suka ainihin zauna da waɗannan maƙaryatan su ma suna ƙaryata su to me ake koya mana kenan hadisan waɗannan maƙaryatan suna nan ana ainihin yawo da su ana ƙoƙarin aitallar su kenan duk zamanin da kaji an ɗauko hadisan waɗannan maƙaryatan kai yanzu tun da baka zauna da su ba sai ka ce wane da ya zauna da su ga abin da ya faɗi game da su saboda haka ba daidai ba ne a karɓi wannan hadisi nasu ko kuma wannan riwaya ta su ina fata an gani da haka waɗannan maganganu ga shi ne yake cewa wato gaba ɗaya bayani ne dangane da cewa waɗannan mutane guda biyu ɗaya a wajen magana yana da ƙarya ɗaya kuma a wajen rubutu yana da ainihin ƙarya ina fata an gano قال حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب قال أيوب الإمام أيوب السختياني inna lu jara ina da wani makwabci thumma zakara min fadlihi ya faɗi daga cikin falala da halayen kirki da alheran wannan makwabci shi amma kuma sai ya ce walai shahida indi ala tamrataini ba zai zo ya ba da shaida a kan akan dabino kwaya biyu in ana rikici a kai ma ra'aitu shahadatahu ja'izatan ba da ganin shaida shi a ba a karɓe ta ce amma mutumin kirki amma rikici da zai kama na ainihin dabino kwaya biyu ya ba da shaida yake ba abin da zai sa ainihin in karɓi shaidar tashi abin da malamai suka faɗi a nan cewa aini kaunihi zaira ahlan li tahammuli shahada ma'ana saboda kasantuwar ba shi daga cikin irin mutanen da ba su iya rike shaida su isar da ita wa da'iha wa anna shahada kan riwaya la budda li qabuliha min shartain domin kamar yadda riwaya ba a karɓanta sai da sharuɗa biyu haka shaida ba wahuma al'adalat wa dabt ko da kai mutumin kirki ne to ba kawai kirkin ba sai an duba kana iya riƙe maganar da kyau don haka in baka cika wannan sharuɗan guda biyu ba mutumin kirki mai iya haddata magana to in ka kawo riwaya ba za a karba ba in ka ba da shaida a kotu ba za a karɓa ba dalilin da yasa kenan na haka sai mala yace fa idza fuqida ahaduhum tafaqabulha idan har aka rasa ɗayan waɗannan sharuɗa guda biyu shikenan ba za a iya karɓar shaida ba za a karɓi riwaya ba والظاهر ظاهري أن الرجل فقد min الضبط wannan makwabci na al'imamu ayyuba saktiyani mutumin kirki amma matsalar shi ne baya iya kiyaye magana yadda take li'anna ayyuba wasafahu bil fadl domin al'imamu ayyuba sakhtiyani ya siffanta shi da cewa mutumin kirki ne fadzahir ta haƙoƙo al'adala lahu wato a zahiri kenan ya tabbata mutumin kirki ne walakin al'adala wa'daha la takfi hatta ya tahaqqaqa dhabt sai dai kuma kasanto shi mutumin kirki kaɗai bata isar ba har sai an tabbatar da cewa yana iya riƙe abin daidai فلا بد من من تحققهما معا حتى تقبل شهادته وروايته babu makawa dole ne kafin a karɓi ainihin wato shaida shi da riwayar shi a tabbatar da cewa yana iya riƙe magana daidai don haka ku kiyaye wannan ita ce magana da nake isara a su ko da kai mutumin kirki to malaman hadisi sai sun duba kuma kana iya kiyaye ita maganar ko ba ka iya kiyaye ta don haka wannan ma a wurin malaman hadisi dalili ne daga cikin dalilan da ke sa a ƙi karɓar riwayar mai riwaya ko a ƙi karɓar shaidar mai shaida shi mutumin kirki ne amma baya iya riƙe abin da aka yi daidai balle ya ƙara ku kiyaye ko labari na yanzu in aka zo aka yi wani abu in wani yazo zai ba da labari kai kana wurin aka yi amma sai aka fara tambayar shi da ya fara faɗin labarin sai ka ce a'a saurarawa na ba haka akai ba ba haka akai ba ba yakan faru ba yakan faru kenan dalili ne akan bai rike abin daidai ba to ka kaga nagartar shi kadai ta halartar da a karɓi riwayar shi ba har sai an tabbatar da yana iya rikewa don haka imamu ayyuba sakhiyani a lokacin da ya ambaci wannan makwabcin nashi ce mutumin kirki ne amma da rikici zai kama akan dabi mai kwaya biyu ya zo ya bada shaida ya ce ba yadda zai iya halatta cewa a karɓi shaida tashi ba don kuma saboda baya iya riƙe maganganun daidai don haka jama'a ku kiyaye in kun ji an ce ba za a karɓi hadisi a wurin wana ba kar kai saurin cewa sun kafurta shi ko sun ce mutumin banza ne a sai ka binciki dalili me yasa na'am daga cikin dalilai akwai waɗanda ba a karɓan hadisansu saboda sun kafirta kamar jabir al-ja'fi a ainihin wato jabir ibn yazid al-ja'fi kamar bayan ibn sam'an daga ciki akwai waɗanda suke saboda kasantuwarsu maƙaryata ne daga ciki akwai waɗanda mutanen kirki ne amma kasantuwar ba sa iya rike maganar to shi ne wannan misalin da muke tattaunawa don haka kafin ka zargi malamin hadisi akan ya ki karɓan hadisin wane yana zargin shi mutumin banza ne ka tsaya ka binciki dalilin tun da dalilan suna da yawa وحدثني محمد بن رافع حدثنا وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر الإمام عبد الرزاق الصنعاني يتي ما لم يش معمر ياتي ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط yace tun da nake ban taɓa ganin malam ayyuba sakhtiyani yana tsibini yana gulma yana faɗin munanan halayen wani ba illa abdulkarim sai dai ainihin abdulkarim ya'ani aba umayya wato abdulkarim aba umayya fa innahu zakarahu wata rana ya ambaci wannan mutum fa qala rahimahullah sai malamin mu malam ayyuba sakhtiyani yace kana gaira abdulkarim dan ainihin wato abu umayya ibn abul makhariq to ba mutumin kirki ba ne laqad sa'alani an hadisin bi ikrima saboda ayyuba yace ya taɓa tambaya ta wani hadisi na ikrimatu wanda yake nuna bai san hadisin ba sun maƙala sai kuma gashi daga baya sai na ji yana cewa sami itu ikrimata sai na ji shi yana cewa na ji ikrimatu mutum ne bai san hadisin ba bai san ikrimatun da kuma kai ki tambaya algafa ta balan hadisin ikrimatu kaza kaza sai kai mai bayani kawai wata rana ya gafala ma cewa ya taba tambayar ka a gaban ka kuma sai na cewa na ji ikrimatu yana faɗin kaza yana faɗin wannan hadisin ji dalilin da yasa ainihin al-Imam Ayyub as-Sakhtiyani yake cewa to wannan mutum ainihin ba ba mutumin arziki ba an fahimta jama'a an fi kiran shi da abdulkarim ibn abul muharik an fahimta abul muharik din sunan shi qais wasu kuma sukan ce ainihin tariq al muallim al basri Allah madaukakin sauke ce maka a cikin wata riwaya ayyuba cewa yake la ta'khudhu an abi umayya abdulkarim fa innahu laysa bi thiqah yana cewa kar ku sake ku daina karban hadisi daga abdulkarim dan abu umayya yace ba mutumin arziki bane al-imamu amr ibn ali al fallas shi ko cewa yake kana abdurrahman wa layu la yuhaddithani anhu malaman nan guda biyu da abdurrahman ibn mahdi da yahya dan ma'id ba sa karban hadisi a wurin abdulkarim ibn abul mukhariq Allah ya su al'imamun nasa'i da bara kutubi cewa suka yi ainihin matruk haka dai malamai suka yi maganganu ibn hibban ya ce kana kafiral wahami fahishal khata yana da yawan rudani yana da yawan ainihin kuskure sanan ma ka min zalika minhu batala lihtijaju bihi kaga ga ƙarya ga yawan kuskure ga bankaura to wannan abin yayi sai malamai suka ce a daina kafa hujja da shi a yi watsi da ainihin shi Allah madaukakin sarki kiyaye abin mamaki kuma imam mali yana ruwaito hadisi a wurin shi shi sa malamai daga cikin masana kamar su al-imamu abu dauda da irin su al-khalili sai suke cewa ba a taɓa samun imam malik ya yi riwaya wurin mutum mafi rauni kamar wannan ba ina fata an gane al'imamu ibnu abdulbar ko cewa yake mujma'un ala ba'afihi abdulkarim dan abu umayya abul makhariq malamai kaf sun haɗu akan cewa mutum ne mai rauni allah maɗaukakin sarki ainihin wato kiyaye ce wa جل من جره أبو العالية وأيوب مع ورعه غر مالك صمته ولم يكن من أهل بلده ولم يخرج ولم يخرج عنه حكما وإنما ذكر عنه ترغيبا الله يكيه saboda haka jama'a kun ji malamai suka ce to babu shakka a nan an haɗa da wasu dalilan ne aka tabbatar da ƙaryar shi akan irin wannan ina fata an gane don wannan dalilin na iya zama hujjar makaryaci ne na iya kuma ɗaukar wata fassara mutum ne ya zo ya tambaye ka game da abu sai kuma ka zo ka ji shi yana karar da abin nan da ya tambaye ka yana nuna kamar ma ya fi ka masaniya akan abu حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حمام قال قدم علينا أبو داود الأعمى وقال كما لابار من كتافارا مكريتي shi kuma ainihin sunan shi abu da al'ama al'imamu hammam ɗan yahaya ɗan dinar yake cewa Kabima alaina abu da al'ama abu da makahu ba abu dawuda da kasar wanda ake cewa rawahu abu dawuda ba wannan wani ne can a sama can cikin tabi'ai yake yake to abu da makahu ya iso gare mu faja'ala yaqulu sai muka ji shi yana cewa haddathana al-bara'u bara'u dan azib sahabi ya karantar da mu hadisi qala muka ji shi kuma yana cewa wa haddathana zaid ibn arqam zaid dan arqam sahabi ya ba mu hadisi fadakarna zalika li qatada sai muka je muka gaya wa qatada fa qala sai qatada yace kazaba ƙarya yake yi na sami abin ji daga gare su ba yana kuma fahimta wannan fa imam muslim yana ƙara kawa ne in wani makalici ne a ƙaryata shi ba kuma karyata shi din nan karka zaci cewa wai aka karyata shi an ci mutuncin shi mutum mai daraja mai girma a'a ƙarya yi wa sahabbai bai haɗu da su ba sai bara'u ya ba mu hadisi bi ɗan arkam ya ba mu hadisi sai aka tafi wurin wanda ya san shi kuma ya san waɗannan sahabban sai ya ce karya yake bai taɓa jin hadisi ko ɗaya da gare su ba inna ma kana zalika sa'ila wannan makaho fa bayan bara yake yi ya takaffafun nasa yana miƙa wa mutane hannu yana bara zamana ba'unin jari a zamanin da aka yi annoba wadda ta girbe sahabbai da yawa wadda ainihin mutane da yawa suka rasu a wannan zamanin ma fa shine bara ne mana ba ɗalibin ilimi ba ne ina ma har ya iya karatu daga wurin waɗannan manya-manyan malamai daga cikin tabi'ai daga cikin sahabbai ina fata an gani Allah kiyaye sunan shi kamar yadda dai je ji abu dauda wato ainihin wato alkunyar shi abu dauda al'ama amma sunan shi nufai ibn haris alhambani addarimi na fata an gani wasu kuma sukan ce mishi ainihin asabi'i alkufi alqas kaji shi ma mai wa'azin turmi ne irin waɗanda muka faɗi jiya eh. wannan lokacin wannan ah, annobar takamaimai wacan lokacin annoba ce aka ce a zahiri dai annobobi sun faru zuwa waɗanda aka mutu a cikinsu amma ana ganin dai annobar da ta faru ce ainihin wato a shekara ta tamanin da bakwai bayan hijira ita ce ake ganin wadda kata da yake ainihin ishara ina fata an gane don an yi annoba iri iri akwai amawas wadda daga ciki abin da ta'unu amawas wadda ita ma da yawa an samu sahabbai da yawa sun rasu a cikinta na fata an gane wannan siffanta ta da jari kawai ma'ana mai girbewa annoba wadda ta girbe mutane ta kashe mutane kamar a ce amai da gudawa ko ciwon kai ko wani zazzabi wanda ya ta kashe mutane haka a fujajen وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام قال همام يبام العباري إن يزيد بن هارون يتي dakala abu dawud al'ama ala qatada abu dawud da makaho din ya shiga wurin malam qatada falamma qama yana ainihin mikewa qalu sai suka ce inna hadha yaz'umu annahu laqiya samaniyata ashara badariyan da ya shiga wurin qatada ya je zauna gama tattaunawa sai ya tashi ya tafi yana tafiya sai almajiran qatada suka ce ala gafata malam wannan makahon nan fa yana iya cewa ya haɗu da sahabbai goma sha takwas waɗannan manya-manya da suka halarci yakin badar faƙala ƙasa da sai ce hada kana sa'inan qabla ya eh, qabla jari ai wannan tun kafin a yi annoban nan ma bara ike yi fa in ya haɗa shi da karatu ina ma yake karatu har da zai ce sahabbai goma sha takwas masu yaƙi wanda suka halarci yakin badar la ya'ridu fi shay'in min hada ba ruwan shi da komai na wannan al'amari na neman ilimi wala ta kallamu fihi kuma ma baya magana ba abin da ya shafe shi da maganganu da koyon abin da ya shafi hadisi fa wallahi ba haddathna al-hasan an badariyyin mushafahatan yace wallahi bari in gaya muku al-hasan al-basri mu da muke almajiran shi bai taba ba wani hadisi baki da baki ma da ya ji shi daga wurin wani sahabi wanda ya halarci yakin babar ba ma'ana manya-manyan sahabbai manya-manyan tabi'ai ma waɗanda sun haɗu da sahabbai amma ko hasan albasri bai taɓa ba labarin cewa baki da baki ya koyi hadisi a wurin sahabin da ya ji yakin badar ba balle wannan karan kaɗa miya wanda cikin tabi'an ma a ƙarshe yake ولا حدثنا سعيد ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا أن سعد بن مالك كي سعيد بن مسيب ما بيك ببن تابعي bai taɓa gaya mana cewa ya karɓi wani hadisi daga bakin wani sahabi ya halarci yakin badar da sai dai sa'adu ɗan malik shi ne kawai ba shi ba sa'idu dan musayyib ma ba shi da malamai cikin sahabbai da suka je yakin badar guda goma sha takwas ko guda biyu ma babu kwaya ɗaya ne to ina ga wannan wanda ya zo daga ƙarshe ƙarshen su ina fata an gane wato wannan kaiwa matuƙa ce wajen buga ainihin misali Allah maraukakin ke taimaka malamai suka ce abin da ya sa ƙasa da ya kawo wannan maganar ya kawo ta ne don ya ƙaryata wannan maganar da ainihin shi abu da ya faɗi cewa ya ruwaici hadisai wurin malamai goma sha takwas da suka halarci yakin badar shi ne ake son a nuna to ai alhassan albasri da sa'idu dan musayyib ma waɗanda suke sama suke da wannan sahabi a eh, wannan tabi'in su kansu da su karatu wurin ainihin wato eh, sahabban da suka yi yakin badar ba sa'idu dan musayyib ne ma kaɗai ya taɓa ruwaito hadisi ɗaya ɗaya ko kuma ya taɓa ruwaitowa daga sa'ad ibn malik na fata an gani Allah madaukakin sarki ke taimaka kun ga duk wannan na tabbatar mana da yadda in sun yi ƙarya ake ƙaryata su ko to fadilakum tullab al-ilm aiki ne akan ku ku ɗaliban ilimi ɗaliban hadisi duk wanda ya ƙarya ta ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ga Allah ƙaryan nan yayi ta ne ga tarihi domin imam muslim ya ce wa naqalatul akhbar waɗanda suke ciro labarai da tarihi duk wanda ya ƙarya dole ne ainihin a ƙaryata shi an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki kiyaye قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير الرقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدنية كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن حديث الإمام مسلم يا رويته شنيه daga ainihin wurin babban malami Usmanu dan Muhammad dan Ibrahima dan Usman wanda aka fi sani da Ibnu Abi Shayba dan uwa ne ga al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ina fata an gane shi ko yake ya samu wannan hadisi daga Jarir dan Abdul Hamid wanda mun ta karanta hadisan shi a baya Jarir yake ya samu wannan hadisi daga Malar Raqabatu dan Mustaqbal haka ainihin ake karanta shi dan masqala raqaba dan masqala dan abdullahi al-abdi abu abdullahi al-kufi shi ainihin wato malar raqaba yace anna aba ja'far al-hashimiyya lallai dai babban malamin nan mai suna ainihin wato abu ja'far al-hashimi sunan malamin abdullahi ibn miswar al-mada'in abu ja'far ina fata an gane to wannan mutum yace shi abu ja'far al-hashimi a wasu sukan ce mishi al wasu kan ce almada'ini wasu kan ce al-madini kana a ahaditha kalama haqqin ya kasance yana samun ainihin wato hadisai yana kirkira hadisan ƙarya daga maganganu kyawawa maganganu ne zai dube su na gaskiya amma sai juya su sai ya ce hadisan annabi ne walaysat a ahadithin nabi sallallahu ko da yake su maganganun gaskiya ne amma ba hadisan annabi ne wa kana yarwiha an annabi sallallahu alaihi wa alihi amma sai ya rinka danganta su da annabi sallallahu alaihi wa ma'anar wannan shine maganganu ne kyawawa waɗanda ka dube su kaga zallar gaskiya kuma hikimomi ne ingantattu amma inda matsalar take shi ne danganta su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam nan ne laifin yake wannan irin ta tabirza tana daga cikin abubuwan da wani lokacin sai a kasa fahimtar a sai ce to ai wannan maganar da kake cewa ƙarya ce ai a dubi magana ina ƙarya ce sai ce a'a ƙarya ce aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimta don haka danganta maganar da annabi ne ƙarya amma ita magana in ka cire cewa daga annabi ne tunda ba daga annabi ne in ka daidaita sai ka ce ne wani magana ce kamar alhikmatu dalatul mu'min aina ma wajadaha akhadaha wannan ba magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ce ba hadisi bane amma in ka daidaita a yadda take menene aibinta ba ta da wani aibi hikima kamar dabba ce ta ne ta bata duk inda kaga dabba ka ta bata ba za ka kame a barka ba za ka kame a barka ana kawo wannan ne don a nuna maka kai ne ko ma wane ne ya faɗi magana in gaskiya ce za ka bi amma ina aibin wannan magana take ne da aka ce annabi ya ce latin dallatul mu'min sai ce a ba annabi ne ya faɗi ba jama'a kuna fahimtar yadda ake nufi da wannan harkar saboda su da dama sai a je ana buga kan mutane ana cewa dan menene su albani za su rinka kayyata maganganun annabi a'a ba maganganun annabi ba ne sai a ce to ya ce wannan ƙarya ce yanzu kai dubin nuna mana ƙaryar a'a ka ɓata ƙaryar ita ce ba annabi ne ya faɗi ba shine ana cewa ƙarya ce aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka in ka cire cewa annabi ne yake ita magana ba ta da wani aibi to amma danganta abin da annabi bai faɗi ba to wannan kuma a ce ya faɗi haramun ne to muna karewa a ce annabi ɗin da ya faɗi shi yasa dole ne ana buƙata a samu matasa waɗanda masu sababbin kwanya a karantar da su wannan ilimin hadisi domin wasu da yawa sun shekara sittin ko hamsin ko saba'in su sun riga sun buga biyari ba inda ya dace a kai su sai fante ka ina fata an gane kwakwalo ta riga ta buga sai ka in ba haka ba abu ne mai sauƙi ka fahimta ba annabi ne ya faɗi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka in za ka danganta maganar karkace annabi ya ce sai ce a ah, to amma me ya aibin wannan magana sai a ce ai ba shi ne ya faɗi ba matsalar ita ce yana saurayi an ta karantar da shi ilimi da karatu amma ba a koya mai ilimi da karatun tace maganganu da kuma nuna yadda ake amfani da rariya ta ilimi wajen a tsaya a rege abin da yake ba daga annabi ba a watsar abin da yake daga annabi kuma a tabbatar ba a koya musu wannan ilimin ba kowane matashi da ke saurare na ko zai saurare ni a yanzu ka duba shekara ka sha bakwai ko ashirin ko ashirin da biyar tsakaninka da Allah a cikin duk karatuttukan da malaminka ke koya maka yana koya maka waɗannan ilmomi su ne ilimin tajwidi ilimin ulumul qur'an ilimin usulut tafsir ilimin qawaidir rasmi dangane da qur'ani game da hadisi yana koya maka mustalahul hadith yana koya maka jarh wa ta'dil yana koya maka ilmu usul tarih ko mustalah tarih yana koya maka ilmu usul fiqh al qawaid al fiqhiyya yana koya maka lugha al arabiyya yana koya maka ilmomin aqida duk malamin da ke koya maka haka a matsayinka na matashi to yana gina ka a matsayin nan gaba za ka zama malami amma in ya zama kawai yana koya maka karatun ƙur'ani ne ba koya maka ƙa'idodi da principles da ilmomi na ƙur'ani yana koya maka zallan hadisi riyadu na bulughul maram amma ba koya maka mustalahul hadith yana koya maka fiqh risala askari amma ba koya maka usulul fiqh yana jan bakin jallalain ko raddul abhan yana fassara maka amma ba koya maka nahau da sarf da balaga da adab wallahi yana bata maka lokaci ne wallahi ta ran ku yana bata maka lokaci ne saboda lokaci zai zo shekaru sun taru a kanka ana tsammanin kai ne malami in ka zo ba abin da ɗaliban zamanin ka za su ji kano sai surkulle nana son a graduating yara 'yan secondary school nan gaba su zama likitoci me ake musu koya musu english mathematics physics chemistry biology waɗannan ilmomin ake dagewa ake koya musu saboda su ne ilmomin da da su zai iya zama likita ranar da aka kawo matsala ya tsayaye bincikenta da kanshi ya gane me ya cancanta a yi menene ɗin kuma za a aikace kuma ya yi amma ka taɓa ganin inda aka tara mutane a school of nursing ko school of medicine ko pharmaceutical student eh, studies ko wane ne kawai sai dai a buɗe a ce wanda yake fama da ciwon kai ya sha kafino guda uku wanda ya ciwon kwankwaso ya sha fanadol guda bakwai wanda ya ciwon zazzabi ya sha magani kaza kwaya uku haka ake yi to abin da kuke muku kenan yana koya maka bulugul mara ko yana koya maka risala <laughs> saboda haka in ka zo sai ka faɗi hukuncin sai ya zama hukuncin bai zama applicable ba saboda wata maganar da mai risala ya yi idan ka ɗauko ta ka ta a wani wurin sai zama a'a ba nan bane ana buƙatar ita magana sai ka ɗauke ta kayi kamukancin ta sannan za ta iya warware wannan rikicin da aka shiga to ilimin kamukancin kuma ana koyo ne tun ana yaro ka duba da kyau ka gani keke na daga kyakkyawan misali duk wanda ya girma bai iya keke ba Allah ya kiyaye haka ne ko ba haka ba kana kama kan kinki ka tafi ka gyara sun ce kauce dan mun saboda daga ganin yadda yake haka saboda kama kara tun kana karami kake koyon keke in ba haka ba hannunka ba zai nuna ba ko to haka ilmomi wallahi waɗannan ilmomi jama'a su ne ilmomin gaskiya da za a koyar da kai ya an yi graduating ɗinka as a student of knowledge a matsayin ɗalibi na ilimi wanda nan gaba za ka zama malami za ka iya in matsala ta taso ka dube ta da ilimi na basira saboda kana da rariya amma wallahi in ka girma baka wannan ba kuma shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alayka Allah ya kiyaye قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا الحسن الحلواني الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق الإمام نعيم بن حماد يتي shabi'i na fata an gani amma anan nan sai ce kala abu ishaqa ibrahim ibn muhammad ibn sufyan yace wa haddathana muhammad ibn yahya qala haddathana nu'aym ibn hammad haddathana abu dawud at-tayalisi mana al-imam muslim ya sabo wannan hadisi ta hanyoyi guda biyu hanyar farko ita ce ce haddathana al-hasan al hulwani قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان في كميتي وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد هذا عند إسناد فتحدي دكني سكتي حدثنا أبو داود الطيالسي الإمام أبو داود الطيالسي الإمام أبو داود أنا بغداد شهر الروم على من حديثي akwai al'imamu abu dawuda a tsayalisi shine wannan sunan littafin shi al-musnad wancan kuma al'imamu abu dawuda a sajistani shine mai sunan abu dawuda baban al'imamu abu bakr sai ka kiyaye wancan ana danganta shi a sajistani zuwa ga garinsu sajistana wannan kuma a tsayalisi saboda hula da yake sawa irin ta fulani wadda take mai haɓal kada shine sai ɗalibai suke ce mishi a tsayalisi malam mai haɓar kada an shu'uba daga malam shu'uba an yi nisa Ibn ubaidin daga yi nisa ɗan ubaidin qala yi nisa ɗan ubaidin ya ce kana amr ibn ubaidin yakdibu fil hadis eh, yi nisa ɗan ubaidin ya ce amr ɗan ubaidin ya kasance yana ƙarya a cikin hadisi duk wannan na tabbatar da maganganun da muke ta faɗi shine duk wanda yake makaryaci ne suna ƙaryata shi kai tsaye ba sa ainihin wato shakka dangane da ainihin ƙaryata shi na fata an gane eh. ba sa ainihin wato shakka dangane da ƙaryata duk wanda ya ƙarya ɗin na fata an gane wannan wurin da yake cewa qala abu ishaqa ibrahim ibn muhammad ibn sufyan na fata an gani kashi malai yace shi wannan ai almajirin imam muslim ne ba wai malamin imam muslim ba na fata an gani dai zo riwaya ne kamar cin baya inda muslim din yake cewa kala muslim ranar da ya kawo wannan isnadin sai shi abu ishaqa ibrahim dan muhammad dan sufyan sai sauka cewa wa haddathana muhammad ibn yahya sai kuma ya kawo wannan ainihin isnadin wato kamar yadda muslim ya karantar da su wannan hadisi daga ainihin alhassan alhulwani haka kuma abu ishaqa ya karantar da su wannan hadisi daga ainihin wato muhammad ibn yahya ke Allah ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullah a'a ba dan uwa bane suna ne kawai ya haɗu wannan amur dan ubaid ina fata an gani wato suna ne kawai ya Allah ya kyauta قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله أمر ولكنه أراد أن أن يعوزها إلى قوله الخبيث kaji kuma wannan hadisin imam muslim ya samo shi daga malamin shi mai suna al-imam amr dan ali wanda aka fi sanin shi da al-imam al-fallas abu sami'tu mu'adh ibn na ji malami na mai suna mu'azu dan mu'az ya kula yana cewa kuntu li auf ibn abi jamila na tambayi malami na mai suna auf dan abi jamila nace inna amr ibn ubayd amr dan ubayd dinnan ainihin wato ko haddathana an al-hasan ya ce ya ba mu hadisi daga hasan wato amr dan ubayd ya karanta mana wani hadisi yace daga ainihin al-hasan al-basri cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah yace man hamala alaina silaha falaysa minna wanda duk ya dauki takobi akan mu to ba mu ba baya cikin mu qala da mu tambayi malami na auhu dan abu jamila game da wannan hadisin sai yace kazaba ƙarya ike to kaga anan sai ka natsu hmm. shi hadisin sahihi ne amma me yasa malamin ya karyata ba hadisin yake karyata ba yana karyata wannan mutum ne ce wannan hadisin da ya gaya muku wata manufa ce yake da ita sai ce kaza da wallahi amr amr karya yake wallahi walakinnahu arada an yahuzaha wannan hukuncin da yazo cikin hadisin yana son ya ainihin wato ɗauke shi ne ya gwama shi ila qaulihi khabith game da mummunar maganar shi wadda ainihin wato ta aƙidan mu'tazilanci mu'tazilawa suna cewa duk wanda ya sabo to ba mumini ba ne to yanzu abin da suke cewa duk wanda ya ɗauki takobi a kan musulmi to ya kafirta ko kun fahimta ma to ya ɗauko hadisi ne ingantacce sai ya ruwaito shi ba daga inda asalin riwayar hadisin ba daga alhassan basri ba yi wa hassan basri amma yana son ne a karɓi hadisin a wurin shi amma manufar shi ma ta kawo hadisin shi ne shi da mu'tazali ne mu'tazilawa su ne mutanen da suke ƙudurta cewa idan ainihin wato mutum ya wani sabo kowane iri ne to shi ba momini ba mu to daga cikin saƙo shi ne kana mumini ka ɗauki takobi ka yaƙi musulmi to shi kenan sai su ce ka fita daga cikin mominai ka fita daga cikin musulmi da ƙarshe sai ka ji suna ƙoƙarin su bayyana da kai a cikin wuta na fata an gane a shi nan al'imamin nawawi yake cewa arada an yaquza ila qawli al ma'anahu كذب بهذه الرواية ليعبد بها مذهب ذي الباطل الرديء وهو الاعتزال فإنهم يزعمون أن أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبها عن الإيمان ويخلده في النار ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار سيسجي دو وندي ونساقو تشيكينا بلا تشي كافر بس المسلمين أما كم يشبه تبغو تبغو to wannan da yake kokarin tabbatarwa sai ka wannan hadisin in ba haka ba hadisin za mu zo mu karanta shi a nan cikin sahihu muslim za ka ji ainihin riwayar shi ingantacciya a cikin sahihu muslim a nan ainihin ba ta hanyar wannan matsayaci mai suna amur dan ubaidin ba kenan na daga cikin munanan aƙidojin waɗannan masu ƙarya sukan ɗino ingantattun hadisai kuma don su kare mummunar aƙidarsu ina fata an gwani Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan wurin yana daga cikin wuraren da wasu masu sharhin sahih muslim suka yi ta aibanta muslim don menene zai kawo wannan maganar a halin magana a zahiri tana ƙaryata hadisi sahihi wanda shi kan shi ya rawaito hadisin alqadi a cikin sharhin shi na sahih muslim yake la aiba ala muslim fi zalika bai dace a aibanta muslim ba da annahu lam yudkhilhu bi wahd ba wai ya kawo shi bane dan ya raunata hadisin wa ba'athu ya inna ma awradahu li qawli awf fi amri ya kawo ne dan ya bayyana yadda malaman hadisi ke karyata duk da ya karya awf ya karyata wannan amr din kawai shine abin da ake so a nuna maka wanda imam muslim dama ya ce malaman hadisi suna karyata duk da ya karya وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب حماد بن زيد يتي أكوي ونمتم وند كل ينا تارد الإمام أيوب سختياني وسمع منه كما ياجي حديثي أورينشي ففقده أيوب وترانا سي الإمام أيوب ينميشي أكل على بيان نمتم بأساميش با فقالوا سيسكتين يا أبا بكر innahu qad lazima amr ibn ubayd ai yanzu kuma ala malam wannan almajiri naka wanda da kullum kake ganin shi a wurinka yanzu ai ya koma makarantar amurkan dan wancan makaryaci an gane da mu'tazali qala hammad sai ya yace a fa baina ana yawman ma ayyu to wata rana ina tare da ainihin ayyu wa qad bakkarna ila suq mun yi sammako mun tafi kasuwa fastaqbalahu ar-rajul sai ga wannan mutum da ake nema sai ga shi ya fuskanto malam ayyuba akramakallahu fa sallama alaihi ayyub ayyuba ya mishi sallama wa sa'alahu ya tambaye shi kwana biyu ina kake ne da muganka ba sun qala lahu ayyub sai ayyub yace balagani annaka lazimta zaka ar-rajul labari ya zo gare ni cewa yanzu kuma ka koma ka kwakufa a jikin wancan mutum makaryaci qala hammadun sannahu ya'ni amran qala na'am ya aba bakr sai shi wannan ainihin wato mutum da ake nema sai ce eh haka yake ala gafarta malam abubakar ina fata an gane innahu yaji'una bi ashiya'a ghara'ib yakan zo mana da wasu abubuwa ne waɗanda suke baki ya yaqulu lahu ayyub innama nafirru ay nafraqu min tilka al-ghara'ib wato shi abin da ya kai shi yana zaune wurin malamin sunna to sai kuma ya buga wata sabuwar makaranta an buɗe ana zuwa da wasu bakin abubuwa to sai zafin kai da ɗumin kirji ya ɗube sai da af ai ga inda gaskiya take canza ana zuwa da sababbin abubuwa sai shi da ya ce to ai da ma waɗannan bakin abubuwan muke gudu daga gare shi shi ya yasa kaji muke kyamatar da mutane game da shi ma'ana kenan yanzu ɗalibai waɗanda ba su da tabbis waɗanda ba sa iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya suna tare da malamin sunna da zaran sun ji wata hayaniya wata tulfaniya ta zo sai kuma su koma su tare a can kenan wajibi ne duk lokacin da malaman sunna suka ji wata hayaniya ta taso su marmaza su faɗakar in ba haka ba cikin ɗalibansu sai a samu wasu zombies sai su bi su ina fata an gari Allah maɗaukakin sarki kiyaye وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب كركو من تاف حجاج بن الشاعر إن مكتي أسل تكتن سنن حجاج بن يوسف to da yake sunan shi yayi kama da Hajjaj ibn Yusuf wancan sarki da ake kuka da shi shine Imam Muslim in zo sai ya kiran malamin nashi da hajjaji ibn Yusuf sai ya ga malamin nashi ana cewa baban shi ashair saboda mawaki ne yana rubuta waƙoƙi to sai imam muslim ya koma yana ce mishi haddathana hajjaj ibn sha'ir ina fata an gane kuma shi ma haka yake hajjaj ibn yusuf as-saqafi sunan yayi da wancan mutum قال وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا بن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب حماد بن زيد يتي ɗalibai suka tambayi malamin su ayyuba sakhtiyani suka ce inna amr ibn ubayd rawa anil hasan amr dan ubayd ya ruwaito ainihin hadisi daga al-hasan qala cewa la yujlabu sakranu min an-nabudi duk wanda ya sha tsini ko fura ko kunun zaki ko zoɓo sai ya bugu ba za a yi mishi bulala ba magana take faƙala sai malam ayyub ya ce kazaba ƙarya ike yi ana sami ikil hasan ya ƙulu ni da kunne na na ji hasan yana cewa yujlabu sakaranu minan nabizi wanda duk ya sha kuni ko kunun zaƙi ya bugu to za a yi mishi bulala na'am asali a musulunci ba wai sai giya ce in ka shafa ta bugar da kai ake maka bulala ba duk wani abin sha in har ya bugar da kai to sunan shi giya saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacce wanda ya zo cikin buhari da muslim na cewa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da ya bugar to ya zama giya saboda haka in aka dama fura ta kwana da kwanaki ko tsini ko zoɓo duk wani abu dai in ka sha shi ko da asalin shi ba a yi shi da nufin giya ba in dai har ya bugar to za a bulala shi ne alhassan basri yana wa'azi yana cewa duk wanda ya sha tsini ya bugar da shi to za a yi mai bulala shi wannan mutum amur dan ubai sai dai yana cewa na ji hassan yana cewa wanda ya sha tsini ya bugu ba za a yi mishi bulala ba kaga yayi wa hassan ɗin ƙarya ke to kaga wannan yake sa so da dama jama'a ku natsu da kyau in ka ji wata mummunar fatawa an danganta ta ga wani malamin sunna ka tsaya ka natsu yiwuwa makiyan addinin musulunci ne ko makiyan sunna ku kiyaye wannan jama'a misali gwamnatin jihar jigawa ta taɓa ainihin haɗa wani taro na musamman dangane da child rights act matsala dangane da abubuwan da ya yahuda suka kawo akan wai haƙƙin yara da sauran abubuwa da suke ainihin da'awar cewa a samar da waɗannan dokokin a Najeriya yadda in wani yaro aka takura haƙƙin shi zai iya kai uban tsara idan yaro ɗan shekara goma ko shekara tara in ya ga cewa yanzu bai gamsu da auren uwar da uban ba sai ya kai tsara ya ce shi bai yadda uban shi ci gaba da riƙe uwar shi a matsayin matar shi ba na haka shi kenan sai a je a yi rulin cewa to a kashe auren child rights act aka zo aka tara malamai a kaduna aka yi duk abubuwan da aka yi ba aka je duk abubuwan da malaman suka tabbatar a rubuce da jawabai da faɗa da wannan abin da aka yi ba aka je sai gwamnatin jihar jibawa da ta je sai ta juya abu sai zama akasin abin da malaman suka faɗa to daga cikin malaman jihar guda akwai waɗanda ba a gayyace su ba don ka san haka abin yake ba zai waya a gayyaci dukan malamai ba to waɗanda ba a gayyace su ba dama rashin goron gayyatar da aka hana su ya yi musu zafi sai suka dawo suka ta tsine wa waɗannan malamai shi ne sai na buga wani daga cikin su waya take tambayar shi amma kai eh ka binciki gaskiyar wannan magana yace ga magana da ana faɗi a gidan rediyo ne ita kwamishinar mata da yara a lokacin sai muka haɗu da ita a kaduna hajiya me yasa kuka wa malamai da kuka tara a kaduna abin da kuka yi wallahi da muka koma mu abin da muka basu daban da abin da suka je suka yi ta yaɗawa mu ce to yanzu tun da sun je sun sa san abin da malaman suka abin nan har sun yaɗa sai ke a matsayin ki na kwamishinar da ke kika wakilci jihar jigawa a wurin taron ki je ki ƙayyata su ki ce ba wannan ne karar ɗin ba to abin da ya sa na kawo wannan ka duba alhassan basri yana cewa za a bulala ga duk wanda ya sha wani abu ya bugar da shi wannan ya tafi yana cewa hassan basri ya ce ba za a bulala ba ko kun fahimta sannan kar ku manta da shahararren labarin nan da na shagoya muku wani waje yana cewa abubakar gumi ya ce tusa tusa ba ta karya alwala tusa ba ta karya sallah kalmar da ya faɗi kenan sai ka ce a'a to haka ake so da ba idan ka ji an danganta magana sai ka ji ba ta dace da wanda aka dangantawa ba kar ka yi irin abin da bahaushe ke yi ka san bahaushe yana nan tare da malami mutumin kirki malamin sunna haka za ka ce wane ya ce kaza ko ya aikata kaza sai ce a ai ya aikata ai mutum ne ai ha ai aikata ba a haka a musulunci in ka dubi mutumin kirki sai ka dubi maganar banza an danganta mai sai ka ce a wannan ba ta dace da shi ba a tsaya a duba mana wannan yana daga cikin ƙa'ida daga cikin matashiyar da ake ma duk wani magana duk wata maganar banza sai yasa Allah yake in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yanzu shi wannan masoyin abubakar gumi ne ma amma bai kiyaye abin da kyau ba sai dai yana cewa gumi ya ce tusa ba ta karya sallah sai aka ce a ina sai ce a kasar yanzu ma ya gama jin kasar din sai aka ce ya ɗauko da ya ɗauko kasar din aka zo aka banna aka natsu kaga yanzu za a yi saurare ne na ta natsu sai aka ji gumi yana cewa susa susa s u s a susa ba ta karya sallah ba ta ɓata sallah shi kuma sai ce tusa tusa ko kun fahimta jama'a to wannan na daga cikin al'amarin yanzu kamar yan shi'a da ke danganta maganganun banza ga sahabbai kai yanzu ka san suwaye sahabbai saboda Allah ya da shaida a kansu to haka faɗi wata maganar banza kafin ka ce wani abu ba sai ka dubi amma mutanen da Allah ya faɗi kaza a kansu su ne za a ce sun aikata kaza sai ka ji ɗan shi'a ce yau ai daga baya ne sai a ce kai kana nufin yanzu Allah ya tsarkake wani mutum wanda daga baya zai dawo ya zama kafin kai ba ka kan gado ne ba fa farkin musulmi ne magana akan wani ba Allah ne ce wani mutumin arziki ne ya saukar da aya sannan daga baya kai ka zo ka ce ya lalace yanzu wa man asdaqu min Allah qila Allah ya faɗi magana ka zo ka kawo mana shakkar magana to wannan kai ya isa ka jefar da magana amma in har ba za ka jefar da ita ba sai ka ce to yanzu kai da ka ce abubakar ya cinye gonar gadon fatima wannan maganar da ka kawo maganar banza ce kai kuma mutumin banza ne to za mu aiki da qur'ani mu bincika Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu za mu bincika aina al-isnad ina isnadin wannan magana a ina ka samo ta kada ya maka abin da zai zace yake yake buga kan su kin kai ne karatu ne je ka duba kana cikin jabai kai dan tsolan gidan ku da aka koya ma ne haka aka rinka cewa je ka rinka duba littafin ba a rinka faɗa maka sunan littafin ba saboda Allah jama'a malamai economics a edu shekara talatin ko talatin da biyar da suka wuce in suka yi maka note haka suke cewa tafi ka je ka duba littafai in kai mai karatu faɗin sunan littafi ake a faɗi shafi saboda haka duk wanda ya magana ta banza game da wani sahabi wannan sahabi yana zina ta bin shu'ba haka zai zake yake cewa wannan sahabi yana ƙarya ana bashi ko ɗan bango ko ɗan dago dago abu huraira sai ta ce ainal hujja where is the reference to what you have commented on maganar da ka faɗi ta aliki akan halayen sahabbai a ina ka karanto sai a ce maka wanda kaka duba littattafan kai mai karatu haka ake yi هذا منهج أهل العلم في العلم وإثبات العلم وتثبيته haka ake ba haka ake ba sai ka ce a duba wuri kaza wuri kaza sai a je a duba kuna ganin maganganun nan da muke sai mu ce a duba wuri kaza wuri kaza wuri kaza magana ce muke faɗi kashe da na ɗauka ana yaɗawa ƙalubale ne ga duk wanda ya je duba bai gani ba sai ya dawo ce na duba ban gani ba sai a ce ya kawo nashi sai a duba mishi a nuna mai in ba haka ba sai ce ƙarya suka faɗa amma ka faɗi maganar banza akan mutumin da Allah ya tsarkake shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يتي رضي الله عنهم ورضوا عنه waɗannan mutane ka dubi wani daga cikin su kace mazinaci ne ka dubi daga cikin su kace matsalaci ne ka dubi mutum irin Abubakar babban attajiri mai kuɗi kace ya cinye gonar gado tur ƙaryar ma ba a san wadda za a yi mai tushe ba me aka ya yi gonar gado mutum irin abubakar siddiq mutumin da dukiyar shi kaf ya tattare bayan a musulunci me zai yi da gonar gado mutumin da ya zo rasuwa ya tattara zurriyar shi su aisha ya ce kaf abin da ya rage na dukiyar shi yana roƙonsu in ya rasu su haƙura da gadon shi shi kan shi su bayar ya zama taimako ga musulunci wannan ne kuma zai ci gona mai aka aka gona to ire-iren maganganu irin waɗannan sai ku rinka kiyayewa kullum miyagu daga cikin 'yan bid'a kokari suke malamin kirki in yi wata magana sai su kokarin sai su sauya ta sai kuma sai su je su yada ta a yadda suka sauya ta din kaga dai wannan gashi yace hasanin basiru basri ya ce ko mutum ya sha wani abu ya bugar da shi ba za a yi mai bulala ba sai da yake ƙarya yake yace ni da Hassanul Basri na ji yana cewa wanda duk ya sha wani abu ya bugar da shi sai an yi mai bulala jama'a kuna fahimtar waɗannan abubuwan da ke na madaukakin sarki taimaka wannan matsala haka take jama'a wanda duk ya sha wani abu wanda ainihin wato ya bugar da shi ko menene wannan abin ko fetur ne mutum ya shaka ko shalisho ne in ya bugar da shi sai an yi mishi bulala an fahimta na wannan bulala da za a yi mishi na yadda ake kowace bulala ta ainihin wato giya wannan matsaloli ne waɗanda in Allah so a cikin karatu gaba za a zo a tattauna su ƙwarai da gaske na'am haka oye eh. menene analin yake kwan banalin suna shan benalin don ya bugar da su asalin banalin maganin mara ne kuma abin da su masana daga cikin pharmacist da medical doctor suka ce shi ne galibin maganin mara dama akwai content a ciki na ainihin alcohol to in yi yawa yakan bugar to banalin galibi da ka sha shi ko ɗan yaya sai ka ji gaba jikinka ya mutu da zaran jikinka ya mutu sai ka ji bacci ita kuma mura kamar yadda masanan suka bayyana sun ce dama tana faruwa ne sakamakon gajiya ko kura ko wani hayaki ko makamantan haka don haka idan ka sha abin da ya kashe maka jiki in kai wadataccen bacci so da dama kana tashi sai ka ji kawo bacci don haka banalin dinnan da ake shan shi sai ya yanzu an daina shan shi a matsayin magani musamman in shalushu suna ɗaukan shi ne su shashi su yi tatin sai su bugu tun aka kama shi ya sha benelin lafiya ta sha benelin sai ce ai oga wallahi in ba na ɗan haɗa da benelin ba ne in rana ta to abubuwan ba su haɗuwa a ce eh eh sai a bashi ya wata ce sai a mishi bulala amma ah, ba ni da lafiya ne wallahi tallahi wani likita ya ce mini in je in sha shi ne na je na siya to kaga wannan ya sha ne da fata wani likita a matsayin magani amma wancan ya sha ne dama da makasudin ya bugar da shi don haka kullum miskirin khamr da kullum khamrin haram duk abin da ya bugar to amma ana duba maqsad idan ba da sanin ne ka sha ba ba za a zarge ka ba <laughs> kana sauraron alarayi za ka fi zuwa yaran kano wasu fitsararru sun taɓa wani alaramma haka alaramma ne yana karatun ƙur'ani malam yana zikirori wannan sai suka dan samu kawai shigantaka ko ta yan birni fa ya zo ce musu wallahi yau duk kasala yake ji sai suka ce a tsala ta malam ka ga wannan kwalba oyin shan wuta <laughs> da ya sanya ta malam kawai sai ruwa gaggau kawai karfe biyu da rabi sai ce almajirai su tashi ga ce ala an ta malam lokacin da zai ce ku da shi addu'a sallu ala tabi aka addu'a kai ya fara zikiri ya fara zikiri ya ji shi ya yi jamfa zikiri ne zikiri kai sai fara shefa a guje ya je ya samu kansa ya tusa cikin wata dawa haka sai da ya kace ce wallahi wata akwal da ce kaɗan suka ce mun shanye ta to ka ga irin wannan ba za a mishi bulala ba dan birni ne suka mishi gantaka kawai na fata an gano ba mu shi bulala ba saboda ba ya sha ne akan yana so ba ya haɗu da yan birni Allahu akbar wa alaikum salam na'am na'am haka wannan magana ai a baya cewa don me ba a ce annabi ya ce sai a ce ƙarya ne ko a ce annabi ya ce a ce mai rauni ne gaskiya ne in ya tabbata annabi ya ce in ya tabbata annabi ya ce ai ba daidai bane a ƙaryata in ya tabbata annabi ya ce ba daidai bane a raunata amma matsalar ita ce in dai har wanda ya faɗa din yana da ilimin tantancewa kenan ashe ba magana ce ta son zuciya ba wato ta tabbata ƙaryar ce aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ƙaryata misali an samu wasu waɗanda tun da daɗewa suna cewa bai dace a ce a ƙaryata maganganun da ake danganta ga annabi ba ko da ba haka suke ba to sai malaman hadisi kamar su al'umama ibn kafirin da makamantan suka ce to ga dai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce sayukzabu alayya za a yi min ƙarya to wannan magana da annabi ya ce sayukzabu alayya za a yi min ƙarya in ta tabbata annabi ya faɗo ta babu makawa sai an yi mishi domin annabi duk abin da ya faɗi zai faru sai ya faru yace to kaga in kuma bata tabbata annabi ya faɗo ta ba ita wannan din to kaga ita kanta ma an fara daga kanta kenan wannan magana kuma ita ce gaskiya annabi bai faɗi wannan magana a haka ba bai ce sayi ku zabu alayya ba don haka shi kanshi wannan lafazin ƙarya aka yi annabi don haka wato matsalar da ta faru ita ce kamar yadda na sha faɗo an ɗauki tsawon lokaci ne a ƙasar mu. wanda yake musibar da al'umma suka samu kansu a ita ita ce irin abin da na faɗi a ɗazu an ta karantar da mutane karatu ne ba a karantar da su karatun ilimin hadisi ba don haka daidai lokacin da suka zama malamai sai zama ba su san ilimin hadisi ba yau shekara ɗari biyu da ta gabata shehu abdullahi gwamna yana ɗaya daga cikin mutanen da allah ya baiwa a cikin sanin ilimin hadisi yake cewa ilimin hadisi yana da karanci a ƙasashen nan namu na ƙasar hausa yace in Allah ya maka baiwa ka samu wanda zai karantar da kai ce to ka kai wasa yace don in ka sake sun liƙe maka da wahala ka samu wani yana ishara ne lokacin Allah ka musu wani malami ne daga ƙasar Nijar mai suna malam jibril ibn umar daga garin agabas ya zo yana karantar da su sahihul bukhari yana karantar da su mustalahul hadith da ya karantar da su ya karantar da su ya karantar da su da ya tashi komawa da shi da shehu usmanu sai suka bi shi to lokaci kaɗan sai shi shehu usmanu sai ya dawo gida shi shehu abdullahi gandu sai ce a'a shi kam zai tsaya yana son ya ƙara koyon karatu ya zurfi a kai to yana daga cikin hujjojin da yake bayawa shehu yake kasan mu babu malamai irin waɗannan in ka same su ka riko sun suka shulluɓe da ka sake samun su abin da ya faru asalin ilimin hadisi ba wai a Najeriya ba ba tun ƙasa Hausa ba ba a duk duniya ko dama can yana da karanci saboda asalin ilimi ne wanda yake jazawa mai shi bakin jini saboda galibi za ka je ka samu malamai suna fatoyi waɗanda yake da hadisai da su inganta ba za ka samu malamai masu wa'azi suna wa'azozi da hadisan da basu inganta ba in sai kana da ilimin hadisi ta zo ce hadisan basu inganta ba sai maka buka ɗaya kenan na biyu na daga dalilan da ya ja wa ilimin bakin jini da karanci a cikin jama'a shine a da duk wanda ya ilimin hadisi ba a bashi alƙalanci ba a bashi ya zama principal ba a bashi ya zama malamin makaranta ba ya zama liman saboda ne saboda ana tsoron in kuka ba shi alƙalanci za ku zo ɗan fatoyin da kuke yanke hannun mutane ko kuke yin wasu abubuwa waɗanda ba ingantattun hadisai ba ne sai ce wannan hadisin bai inganta ba to su kuma galibi gwamnatoci suna da su ne gwamnatoci suna da abubuwan da kawai sun shimfiɗu a kai duk wanda zai aiki ba sa son yi wa abin ma kawai ya bi abin da suka shimfiɗa shi ko malamin hadisi baya yin haka duk abin da zai sai ce bari ya ba abin ya tabbata in ya tabbata in bai tabbata ba sai ce ba zai ba saboda haka a wancan lokaci wanda biye ilimin hadisi ba a ba shi mukamin komai wannan sai ya ja mutane kuma a lokutan nan ba su fahimci shi ilimi ane ne don a taimaki addini ba don ya zama hanyar cin abinci ba sakamakon wannan sai mutane sai suka kaurace wa ilimin hadisi sai suka koma galibi sai dai mutum ya haddace qur'ani saboda za a naɗa shi liman ya je karatun shari'a ko fiqh saboda za a naɗa shi alƙali ko mai fatawa ko makamantan haka ko yanzu jama'a in kun tambayi da yawa daga cikin malaman ƙasar nan galibi in muka je taro in akwai malaman hadisi ciki sai kun ji taron an tashi wani lokacin dutse hannun riga saboda wani zai miƙe yana ganin cewa shi ne shugaban kwamiti kaza sai jawo hadisi in ya jawo hadisi sai wani ya ce a'a wannan ba hadisi ba sai shi da alkyabba uku ya kawo fa rawani kuma ban da rabi a ce hadisin shi ƙwarya da wallahi ba za ta yi tare muka je wata shekara wani wanda ke da awayoyi shi ne shugaban malaman Najeriya shi ne kuma shugaban kwamitin fatawar Najeriya ya tashi ya lacca da ya tashi ya lacca shi kenan sai aka sa wani malamin hadisi a Kano ya yi ta'aliki a kan laccar da ya tashi sai ya yaba wa lacca a jimillanci cewa lacca ta yi daɗi kaza kaza to abin da ni da makamanta na muke sa rai in ya gama kuma sai ce ko da yake akwai hadisai na ƙarya da masu rauni kamar kaza da kaza sai ya shiru yana sakkowa daga mimbarin jawabi sai ya same ni sai ya ce to amma ba akwai hadisan ƙarya a ciki ce don karka zai ka ce ban ci akwai hadisan ƙarya ba nace ai na ruwa na da kai yake a ni da na faɗa sai ce ba nace ce me da ka faɗa a can sama ce a shi da ya faɗa mu a me yasa ka faɗa musu a can ba <laughs> Allah ba da kuke ranke kiyaye na'am na'am na'am na'am a ana iya samu cewar mai riwayar hadisin shine ba isi ba hadisin ba ana iya samu ba mun buga misali akan wancan hadisin ba da muka ce gashi nan yana faɗin cewa annabi ya ce man hamala alaina silah da laysa minna hadisin sahihi ne amma shi amr dan ubaidin da ya riwayato shi ba isi akan samu haka akan samu kuma duka biyu makaryaci ne ya faɗi ƙarya wannan shine abin da ya fi yawa wato asalin wannan mas'alar fa duk malamin da ya riga ya makara bai wannan karatun ba to in dai zai yi wani ta'aliki akan wannan karatun to sai an samu matsala kamar a ce ka riga ka gama digirin kafar da na ɗaya da na biyu da na uku akan geography an fahimta baka taɓa karatun physics ko chemistry ba sai ka zo za ka yi magana akan physics ko chemistry ko 'yan secondary sai sun ji shirme kake yi saboda ne saboda abubuwa ne waɗanda suke da wasu ƙa'idoji kai kuma baka san su ba ku kiyaye jama'a duk girman mutum da girman abin da ya haddace a ce kai ne imamin a'imma kai ne limamin arafa misali ƙarewar girman liman kenan kaf a ce limamin arafa sannan a ce ya haddace ƙur'ani duk abin da ba a haddace a duniya bai kai ƙur'ani ba amma fa in bai yi karatun hadisi ba to in yaji ana tattauna magana akan hadisi in yazo zai yi tafi ka zama kuskure duk girman shi duk surutun shi duk karagadan shi da Hausa in da yi na hau da sarf ba in aka zo ana surutu a cikin harshen Larabci in yazo zai sai yayi ne ya yi kuskure sai yayi abin da ba daidai ba saboda haka asalin ita wannan matsala wato abin da take bukata shi daga cikin malaman Najeriya waɗanda suka waye gari a zuwa yanzu ƙungiyoyinsu ko ɗariƙunsu ko anguwanninsu ko makarantunsu sun naɗa su su ne malamai amma kuma ba su san wannan ilimin ba to hanyar da ta fi kowace sauƙi ita ce ɗan abu biyu In ma su janye bakinsu gaba ɗaya game da magana da ta shafi wannan ilimin da kuma masu ilimin ta fi musu zaman lafiya in ma da girman nan nasu su je su zauna a koya musu in dai har suna ganin sai sun rinka yin maganganu idan ba haka ba gaskiya za a rinka samun cikas da kuma matsaloli waɗanda Allah madaukakin sauki kada ya nuna mana irinsu jama'ar musulmi za mu saurara a nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk